الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أقول bukatar tunatar akan wannan babban bako da yake tunkara mu shine watan ramadan wanda <clears throat> annabi sallallahu alaihi wasallam yana sanar da sahabbai lokacin da ramadana ya kusanto zai ce wannan wata mai albarka ya kusanto gare ku saboda musulmi ya zama yana da himma maɗaukakiya wajen tunkaran wannan wata da ayyuka na alkhairi abu na farko dai shine musan falalan wannan wata na ramadan malamai suna karantar da mu a dalilai na alkur'ani da sunna girman wannan wata na ramadan kan cewa allah madaukaki ya zaɓe shi a cikin watanni ya farlanta mana azuminsa kuma a cikin wannan watanni aka saukar da alkur'ani mai girma kamar yadda nassin qur'ani ya faɗa شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان دفدن الله سبحانه إنا أنزلناه في ليلة القدر أن سوكدع القرآن جرين ليلة القدر وندك تشكين رمضان يكي wannan wata mai girma musulmi ya gode wa Allah idan har Allah ya riskar da shi domin alkhairin rayuwar musulmi shine ya dinga aikata ayyuka na alkhairi babu alkhairi cikin rayuwar da babu riba wajen aikata alkhairi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam yace khairukum man tala umruhu wa hasana amalu mafi alkhairi ku shine wanda rayuwarsa ta yi tsawo kuma ayyukansa suka yi kyawu a lokacin da sahabbai suna magana akan sahabbai wasu da aka kashe su a wajen yaki suna hira suna cewa wane ya yi shahada wane ya yi daɗi ya yi shahada annabi ya tambaye su mai kuke magana suka ba shi labari sai ya ce to bayan su sun yi shahada ku ba ku yi sallah kaza zuwa kaza ba suka ce mun yi ba ku yi azumi kaza zuwa kaza ba suka ce mun yi ya ce to ai kun fiye su fi biyu ba tsakaninku kamar tsakanin sama da ƙasa kenan su wa'incan sun yi shahada ayyukansu na ibada yayin ƙasa amma ku yanzu kuna ibada ayyukanku suna karuwa to a da yaushe mutum ya dinga lura me zai karu da shi na alkhairi me kuma zai rage na barna hadisi ya tabbata manzo sallallahu alaihi sallam ya ce idan kana awwal lailatin min ramadan idan daren farko na ramadan ya shigo nada munadi min qabli rahman wato mai shela zai yi shela mai kira daga wajen ubangiji subhanahu wa ta'ala yana cewa ya baghi alkhairi aqbil wa ya baghi sharri aqsir ya kai mai neman alkhairi ka gabato lokacin ka yazo kai mai aikata sharri ka takaita wannan ba lokacin aikata sharri bane yace walillahi utaqa'u minan nar wa dalik kullu layla Allah yana da yantar da bayi daga wuta duk daren Ramadana kuma wannan watan Ramadan azumtansa ba wanda ya san iya ladan da Allah zai baiwa bawa kamar yadda hadisul qudusi ya nuna manzo sallallahu alaihi wasallam yace kullu amal ibn adam lahu alhasana bi ashri amsalha duk aikin da adam zai yi za a ba shi lada daga ɗaya zuwa goma qala Allah azza wa jalla illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bi Allah madaukake yace banda azumi azumi nawa ne ni ne zan saka wannan ya nuna azumi ladan ba wanda ya sani inna ma yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab to ana so mutum ya wato yawaita tuba tun kafin ramadana ya shigo ka rage zunubai domin idan zunubi ya yi wa mutum nauyi zai hana shi ibada to kafin ramadan ya shigo mu rage zunuban da muke yi ta wajen tuba zuwa ga Allah don mu samu ƙarfin jiki da ƙarfin imani na bautawa Allah sannan mutum ya dora kansa wani irin aiki zai yi na ibada da aka tar'anta bayan sauke farillo ibada ta nafila ta sallan nafila ne ta karatun alkur'ani ta azka ta ciyar da mabukata idan mutum yana da shi duk waɗannan abubuwa ne da ya kamata mutum ya tanadi kansa cikin ramadan amma kafin nan za ka yi shirin mutum nawa za ka ba ku abin buɗe baki karfin karfinka ko da ruwa za ka sayo na naira ɗari biyu jimbon nan ka kawo masallaci ko ka kawo inda mutane suke buɗe baki ko a hanya kana raba wa mutane allah kaɗai ya san yawan ladan da za ka samu ko da bino na naira ɗari biyu ka sayo mutane biyar suka yi buɗe baki allah kaɗai ya san ladan da allah zai ba kar mutum ya raina daga wato kyakkyawan aiki kamar yadda hadisi ya nuna la tahqiranna min al shai a walau an talqa akhaka biwajhin talib kada ka raina daga kyakkyawan aiki ko da zaka gamu da dan uwanka ne da sakakkiyar fuska to kar ka raina aikata alkhairi domin baka sani ba da wani aiki ne Allah zai yarda da kai Annabi sallallahu alaihi wasallam a hadith al yana cewa Allah madaukakin sarki yace wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba bawa ba zai gushe ba yana samun kusanta gare ni da nafilfilu har in so shi kaga kana nafilfilu bayan ka soke farilla kana nafilfilu har Allah ya soka to baka san da me Allah zai yadda da kai ba wani Allah zai yadda da shi da gusar da kazanta akan hanya wani Allah zai yadda da shi da sallaman da yayi wa dan uwansa wani da musafaha wani da murmushi wani da sadaka wani da salati wani da tasbihi wani da takun da yake zuwa masallaci duk abu ne da Allah yake so amma da wanne ne za a ɗaukaka darajanka duk za a baka lada amma baka san sanadiyar wanne za ka samu tsira ba saboda haka mu tanadi kawunan mu kuma mu yi addu'a Allah ya riskar da mu Ramadan Allah ya ba mu ikon azumtar sa ta fuskar da Allah zai yarda ya karbi ibadun mu wa tafi bi hada qadar insha Allah wa assalamu alaikum wa rahmatullah